Wata babbar kotu a jihar Kano ta yanke wa ɗan ƙasar China Frank Geng Korong hukuncin kisa ta hanyar rataya saboda kashe budurwarsa Umar Kulsum Sani Buhari wadda aka fi sani da Ummita. Kwamishinan Shari'a na jihar Kano Haruna Isa Dedere ne ya tabbatarwa da manema labarai hukuncin kotun bayan zaman shari'ar da aka yi a talatar nan. Ya ce alkali ya yi hukuncin inda ya sami Frank da laifin kisan kai wanda hukuncinsa kisa ne kuma ya zartar da hukuncin akan haka. ya kara da cewa ita shari'a tana da farko tana da ƙarshe kuma abubuwan da aka iya bi sawu aka gano yayin tuhumar wanda ake tuhuma su ne ake kafa hujja da su a kai ga hukunci shi mai girma alkalin wannan babban kotu ya yi hukunci inda ya samu frank da aikata laifin kisan kai wanda hukuncinsa kisa ne kuma ya yi hukuncinsa a haka da nufin cewa frank ya aikata laifin kisa wanda kuma sakamakonsa kisa kuma ya yi hukuncin ai haka kuma za a kashe shi ne ta hanyar rataye shi har sai ya daina motsi har sai ya rasa rai abin da alkali ya faɗa kenan abin da kotu ta ce kenan a wannan kotun a yau kuma kamar yadda kuka sani ita shari'a dai tana da farko tana da ƙarshe kuma abubuwan da aka iya bin sawu aka gano yayin tuhumar wanda ake tuhuma su ne ake kafa hujja da su a kai ga hukunci to abubuwan da suka gabata su ne suka to wajabta wa kotu ta ɗauki irin wannan matsayi kuma mu dai dai mun gama namu domin me an bi sawun shari'ar nan kamar yadda ya kamata kuma wannan ba laifi bane domin me saboda ko kai din a matsayinka na dan kasa zaka iya wato ainihin ba da shawara ga wani mutum da kake ganin kana da tunanin zaka neman masa sauki ka ce ko za a iya masa afuwa haka kuma dan kotu ta yi haka gaskiya ba ta laifi ba ta yi abin da ya dace wannan kuma wani abu ne daban amma dai hususan shine ya kashe an yanke masa hukuncin kisa. Idan za a yi tunawa a ranar sha shida ga watan Satumbar shekarar dubi da biyu ne dan canin ya dabawa marigayiyar wuƙa a gidansa da ke unguwar Jambulo a nan birnin Kano.